ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe su da hanya mai Da rashin kai akan bar araha, jama'a mu da sake saduwa a wannan shirin. Salu Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Cikin makonin da suka gabata mun kawo muku fira a kan haƙamman man fetur a arewacin Najeriya. Za mu dakata haka sai bayan makonni biyu mu ci gaba da firar amma akan alfanu da irin illar da haƙan man fetur ka iya jawo wa yankin arewa. Amma yau za mu karkata akalar shirin ne akan alkawarin da sabuwar gwamnatin Najeriya ta yi na taimakawa marasa aikin yi da kuɗi naira dubu biyar kowane wata. Filin ya gayyato Barisa Muhammad Khalifa Lawal shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ke da tushe a nan Amurka wadda ake kira Leadership Initiative domin ya mana bayani akan wannan ƙudurin sabuwar gwamnatin Buhari. Na fara da tambararsa abin da ƙungiyarsa take yi a Najeriya. Daga nan kuma muka ci gaba da firar. Wai meye wannan ah, ƙungiyar take yi? To, Leadership Initiative um, mukan yi abubuwa masu ɗan yawa ba amma kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi shine muna ɗaukan mutane daga wato cikin al'ummu daban-daban angonni daban-daban mu koya musu ko kuma mu horar da su ko kuma mu bayar da su a horar da su sana'o'i daban-daban abin da ya sa muke yin haka kuma ba don komai ba muna yi ne saboda muga cewa wannan al'ummu ko kuma wannan jama'a sun samu aikin yi sannan kuma sun tallafa a kansu sun tallafa iyalinsu sannan da yawa daga cikin mutanen da suke zaune a ƙauyukan mu mun fahimci cewa dalilin da ya sa ba sa yin makaranta shine rashin tallafi na musamman da zai eh, to bari da waɗanne mutane kuke ɗauka to muna ɗaukar mutane ne wato mutane kamar mutanen da ba su da galihu a cikin yawan yawan angoni da dama galihu na karatu ko galihu na aikin yi ko na gata daga iyayensu. To galihu na aikin yi saboda in ka ba mutum aikin yi ka bashi karatu in yana so sannan ka bashi. Duk da wanda suka yi suka karatu da ba samu aikin yi ba. Kwarai da gaske duk wanda ya karatu bai samu aikin yi ba yana so ya samu abin da zai iya tsayawa kanshi da kanshi muna tare da shi. To waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba. Waɗanda ba su yi karatu ba su ma muna tare da su. Ya yi karatun digiri. Eh. Ya fito ba aiki. irin wannan me za ku wani irin horo za ku ba shi ya danganci yadda yake ya tsammaci karatun shi ka san da yawa daga cikin ah, wanda suke digiri a Najeriya suna tunanin cewa dole sai gwamnati ta ba su aiki ko kuma sai sun samu aiki da ake kiran shi white collar job wato aikin da ba a samun datti za ka zauna a office space space kai aiki a baka kuɗi a wata to amma abun ba haka bane saboda in ka duba kamar nan kasan ba lalle bane in kai karatu a digiri dole sai yi aikin gwamnati a ba lalle bane to in ka duba yawanci sai ka ga mutane goma masu aikin gwamnati ba su wuce biyu ko uku ba to a Najeriya ba haka bane duk wanda ya karatu digiri ya nemi aikin gwamnati to mu muna tafiya da mutanen da suka yi karatu kuma suna ganin cewa da su iya ayyuka da ake kiran skill acquisition wato ayyukan hannu wanda su tallafa kansu in sun kware sai Allah ya san iyakacin da za su to su waɗanda ba su yi karatu ba sam sam fa ta su ai da yake abu ne wanda ake koyarwa wato abu ne da ake koyarwa kai tsaye ko ka yi karatu ko kai ko baka yi karatu ba za ka iya koye shi kawai abin da mai wanda ya karatu dai bambanta da wanda bai karatu ba idan aka zo wajen da za a yi rubutu nawa ya shigo nawa ya tafi nawa ya kamata in samu nawa to wannan mai karatu ya mara karatu amma idan dai aikin hannu ne mai karatu da mara karatu duk mai hankali mai kwakwalwa mai kyau da dauke shi kuma zai koye shi to madalla kai batun a taimakon mutane a Najeriya kamar wanda ba su suka yi karatu ko ba su hmm. karatu ba akwai masu nawo'i gwamnatin sabo gwamnatin nan ta ce tana son ta taimaka ma matasa wanda ba su da aikin yi wanda ake kira ah, suna zaman kashe wando mm. yawanci kuma su ne sukan zama ɓata gari to ta ce za ta ba su naira dubu biyar kowane wata ya kaga irin wannan abu da gwamnati take son ta yi to wannan abu da gwamnati take so ta yi um, mutum ba zai iya kai tsaye ya ce ya yi kyau ko bai kyau saboda akwai wasu abubuwa da suke tattare da shi saboda mai um, na ɗaya dai idan ka duba duk kasashen da suka ci gaba za ka samu akwai tallafin da ake yi mutanen da ba su da aikin yi wanda kuma yana da kyau a najeriya a ce an same shi to amma abin da yake A'a kaɗan ƙara mana bayani akan wannan hmm. ba su da aikin yi kamar yaya sun taɓa aikin ne aikin ya kubuce masu ko kuma dai ba su taɓa aikin ba dai ana ba su kuɗi ne a'a ba su taɓa yin aikin ba kafin su samu aikin yi ko kafin su samu aikin yi eh, amma suna kan neman aikin yi suna kan neman aikin yi akan ba su tallafi Eh, gwamnati kan dan nemo musu aiki su ba su ko kuma ta kan dan ingiza su dole je samu aiki dan eh, ce bayan dan lokaci kaɗan ba za mu ba ku to ai tallafin daman yana da iyakaci ba wai da ai ta baka bane ai ta baka wani lokaci sai ka ce ka yin aiki da a ce to tun daga yanzu kana neman aiki daga yanzu zuwa lokaci kaza mhm. mun ingiza ka ka je ka nemi aiki amma kafin nan ga abin da za dan baka ka tallafa rayuwanka in ka duba duk kasashen da suka ci gaba yawanci su suna yi eh, haka Najeriya take son ta yi haka Najeriya take so ta yi amma mu namu muna da muna da matsaloli wanda ya zama musamman ne matsalolinmu na mutanen Najeriya. Kamar wani iri? Na ɗaya rashin gaske mu. Eh, mutane ba su da gaskiya? Mutane ba su da gaskiya. Saboda idan ka ce za ka ba wa marasa aikin yi tallafin dubu biyar. To. Ina tabbatar ma masu aiki mara je su bilayi su ce ba su da aikin yi. Haka. Kwarai da gaske saboda in ka duba ai ka duba ma'aikatanmu. Akwai mukan samu ma'aikatan da ake ce musu ghost worker. Watan ma'aikatan bogi. ma'aikacin na bogi wanda kawai da a sa sunansu ana ba su kuɗi a wata kuma suna wasu ayyuka daban fa ana kuma ba su kuɗi a wani waje duk lokacin da gwamnati ta ce ya kamata ta tantance su waye ne waɗanda suke aiki da ita da waɗanda ba su aiki da ita su zo a gansu kafin a biya su albashinsu sai ka samu an samu raran kuɗi. Wato kama abin da Kaduna take yanzu. Kwarai da gaske. To in akwai mutane masu irin wannan tunani ganin cewa ko da ina samun wancan ya kamata in samu wannan to gwamnati tana da aiki babba na tantance wane ne yake asalin aiki wane ne kuma ya kamata a bawa na ɗaya kenan na biyu kuma akwai matsaloli da yake tattare da mu a najeriya da yawa in ka duba saboda yadda aka tantance aka ce kashi 65 ko kuma kashi 60 na mutanen najeriya watan matasa ne matasa ne mhm. to matasan nan mafi yawa daga cikinsu ba su da aiki yi wa'annan manyan da muke koyo a abin muke bi wata muke koyo a wajensu su kuma idan ka duba sun gama aikin sun yi ritaya amma sun ƙi su tafi sun dawo suna neman wani kwantar a sake basu wani lokaci su to ba su balanta na ɗauki matasa matasan kuma suna nan jingim a zube ba su da aikin yi kuma duk mutumin da bai da abin yi wato abin da zai fara shiga kwakwalwar shi shine ya kamata ya duk abin da ya samu da abin da ya samu kuma da iya zama abun banza da iya zama abu nagari to saboda haka wa'annan abubuwa ne wanda gwamnati lalle lalle gwamnati ya kamata ta yi takatsantsan ta duba cewa ya kamata a samu yanayi na tantance waye ya kamata a bashi wannan tallafi waye kuma bai kamata a bashi wannan tallafi to idan ba a iya samun yadda za a tantance mutane ba mm. kamar yadda ka faɗa yadda ƙasar take mm. rashin gaskiya mana katutu mm. Eh, in ba wata doka gwamnati ta tsaya ta bayar ba doka mai tsanani hmm. da kuma za a aiwatar da ita duk wanda ya karya ta da wuya a iya tantance mutane to a ce ma ba a iya tantance mutane ba akwai wani abin da gwamnati za ta yi ta cimma muradunta eto eh to um, kamar tambayan da kai malam salihu in ka duba ai abin da ya kawo mu matsayin da muke ciki a yanzu haka a najeriya shine rashin doka ko kuma idan akwai dokan rashin bin dokan in kuma ana bin dokan rashin horar da mutumin da ya karya dokan wayan abubuwa guda uku su ya kawo matsayin da muke ciki a yanzu inda a ce tun da can akwai dokoki ana bin dokoki wanda ya karya doka da horar da shi mm. ko waye shi ko dan waye ko daga ina ya fito da yanzu mun yi nisa to kuma mutanen Najeriya suna da cikakken goyon baya daga wannan gwamnati saboda suna tunanin wannan gwamnati gwamnati ce mai adalci wannan bawan Allah da ya zama shugaban kasa ana gani mutum ne da yake gaskiya tarihi ya nuna cewa yi ayyuka da dama kuma yana yana kwatanta gaskiya to ana tunanin cewa wa'annan abubuwa shi ya kamata ya sa karfi kai. a kafa doka a bi doka kuma kowaye ko dan waye ya bi dokan to kaga idan aka haka in aka yi sau ɗaya na tabbatar ma mutanen Najeriya da yawa matsoratan doka ne za ga kowa ya bi hanya kowa ya bi layi to amma idan aka bar shi haka kara zube to na tabbatar ma wannan za a fara shi kuma zai lalace kuma da a zo a da na sani da ba fara. To barista na gode sai mako mai zuwa mu ci gaba. Jama'a a nan, za mu dasa aya sai Allah ya kai mu makon gobe mu kama ku ƙarshen firar. A madadin bakon namu barista Muhammad Khalifa Lawal da hero Diodune wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki. Ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Ba za kuɗinka, in kuma ka tashi kashewa to ka kashe